Shekaru talatin bayan haɗewa ɓangaren Jamus ta gabas da ta yamma waje guda a matsayin dunkulalliyar ƙasa. Alamu na wannan rabuwa da aka yi a baya na ci gaba da wanzuwa idan aka yi la'akari da yadda lamura na yau da kullum ke ci gaba da tafiya. A ƙauyen Modelaroid ga misali, lambobin akwatin gidan waya da lambar mota da mata ta wayar tebur ta gida da yanayin mu'amala har ma da na gaisuwa sun sha bamban. Wani abu har wayo shine irin bambancin ra'ayi da ake ci gaba da samu tsakanin mazauna ɓangarorin biyu kan alfanu ko kuma akasin haka na haɗewar ƙasar waje guda kamar yadda gerd fidler da ke zaman tsohon malamin makaranta ka na tsohon ma'aikaci na gidan adon kayan tarihi a ƙauyen na modleroyd ya shaidawa dw a zantawar mu da shi äh, ya ce ya danganta da irin yadda mutum ke äh, kallon lamarin äh, wasu na ganin faduwar bangon berlin dagula lamura ta a jamus ta gabas da da dama sun rasa ayyukansu yayin da aka rufe kamfanoni da masana'antu yayin da wasu ke ganin faduwar bangon ci gaba ne ga jamus ta yamma don an samu bunƙasar tattalin arziki a yankin kasancewar kamfanoni sun ƙara samun ƙarfi da ma girkuwa duk da cewar wasu daga ɓangaren jamus ta gabas na ci gaba da gunaguni kan irin koma bayan da suka samu bayan haɗe wasu da jamus ta yamma wasu na ganin irin sassaucin da aka samu musamman ma dai na samun damar yin tafiye-tafiye tsakanin bangarorin biyu na kasashen wanda a baya suke arabe abin alasan barka ne har wayo walwala ta karu kana an cuɗanya da juna wanda a baya ba haka lamarin yake ba wannan ne ma sanya asrid ashla wadda limamiyar addinin kirista ce wadda aka haifa kuma ta rayu a jamus ta gabas ta waccan lokacin ta bayyana cewar faduwar bangon Berlin da haɗewar ƙasar waje guda ba kankanin abu ne ga Jamusawa ba. Ich denke, dass diese Einheit ein geschenk Gottes ist. Ta ce haɗewar Jamus waje guda a gani na wata babbar kyauta ce gare mu daga inda Allahi. Ba san yadda zan yi bayani kan girman wannan kyauta ba. Amma dai kam babban abu ne gare mu. To sai kamar yadda shugabar gwamnati ta bayyana da da cewar mun shekara talatin da haɗewa waje guda har yanzu muna da sauran aiki a gaba kafin a ce komai ya kammala. Wir sind noch auf dem Weg. waɗannan kalamai da uwar gida a street ta yi da ma irin tsokacin da shugabar gwamnatin jamus ta yi kan irin sauran aikin da ke gaba kan batun haɗewar ƙasar waje guda shekaru talatin bayan faɗuwar bangon berlin da ma irin bambancin ra'ayi da ake ci gaba da samu tsakanin al'ummar ƙasar kan haɗewar ƙasar abu ne da ka iya buɗe sabon babi na muhawara kan alfanu ko kuma akasin haka na dunkulewar ƙasar waje guda Ƙarshen rahoton kenan Ahmed Salisu DW Hausa daga ƙauyen Madlaroit da ke tsakanin jihohin Turingiya da kuma Bavaria.